da soyayya lallai ba faɗa bane soyayya gashi ɓangaren Allah kari alakata na ce so tari waɗansu na riko ne san amma ana ta so ba tsari shi kanshi so yana jagora da gashi ya rike hannu eh. maganar aure ce maganar so kamar ka daji yana nan da daɗe soyayya soyayya ka taɓa shigarsa sai ka ji daɗi in ka yi dacen samu ya fi daɗi wani yana so ya siya ne da yawan kuɗi ni asali na so ya zo na yawa faɗi kai tunani domin kyakkyawan maɗi. Mun yi so don alama don cuta. Mm, gaskiya tana da ƙarfin kone zuciya tana rufo kuma ba ta sanya wasu na gaba gaba wasu na ja baya mai farin ciki a so shi baya zaya na ga lokaci fashi baya yin karya duba wanda ka fi so kuma hanyar Music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay, okay.